الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قلنا في سنة التشيك مرحوما لا يشبعان طالب العلم وطالب الدنيا وطالب العلم وطالب الدنيا مرحوما مرحوم تعريف ذلك لا يشبعان لا شيء. طالب العلم وطالب الدنيا bayan ba'ani ba sa koshi ɗalibin ilimin mai neman ilimi da mai neman duniya hmm. shi mai neman ilimi bayan da za a ce garin da zai ta yi ya ilimi saboda minan lahadi ne idan lahadi mai neman duniya kuma ba da zai ce duniya ta ishe shi a ce yau shi ba bukatar kuɗi da dai ba duniya ne ke nema gida dama na abinci kawai ke nema ya samu shi to a ƙarshen hadisi ne shi mai neman ilimi yana ƙara samun yardan ubangiji ba wa wata. mai neman duniya kuma yana ƙara nisan ta daga wannan ne ma'anarsa amma kaga akwai masu neman arziki wanda ba su da haƙoro sosai wanda wani in ya tsufa sai ka gama ya dakatar da neman kuɗi yana ta alheri da arzikin da ya yi mallaka ko aiki ko aikin aiki saya samu ido saya su bar wa yara pada ci gaba da ci gaba da ainihin harkoki amma in duniyar mutum yake nema to kullum ƙara tarawa yake ko ba aikin addini shi kuma jadi ini. ilimi inda zai daina nema ma da aiki ne don ba sai ka je makaranta ba mutum ya riga ya yi nisa ilimi shi ini a gidansa zai dinga karatu ba sai ya je wanda yake da zari kalma ce mai dan wahala amma ta zo a cikin al'umma wala taru bil ma'asi kasara shahwatiha inna ta'amul qawmi shahwatan nadimi kada ka ce za ka karya sha'awar ranka da da duk abin da take so ka abin nan da na samu Allah ya mata yace saboda abinci yana karfafa sha'awar mai tsari annabi shine shine mai tsari wanda yake cin abinci da yawa na'am